Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad dalau da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a biyar ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. A yau Juma'a hukumar zaɓe ta Ghana za ta wa dubban mutane damar sake rijistar zaɓe a ƙasar. kwamitin kula da kare 'yancin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira kwamitin tsaro da cewa ya ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar cewa sojojin sudan ta kudu sun kashe fararen hula a jiya alhamis ne wata kotu a birnin istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin nan na turkiya wanda yanzu haka yake zaune a amurka To kanin labaran kenan wasu 'yan boko haram sun sake ɓallewa daga bangaren shekau saboda kyamar kashe-kashen da yake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kace rai ba da haƙƙi ba. kuma yana cewa sama da kasa su rushe ya fi alheri akan ran mumini guda daya kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane Majalisar Ɗinkin Duniya za ta haɗa hannu da 'yan jarida wajen sanar da baƙin haure illar rugawa turai. Domin Boko Haram terrorist shine ya sa muna da large number suna bari gida yanzu. kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya a yau juma'a hukumar zaɓe ta ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe hakan zai bayyana dubban mutanen da aka goge sunayensu saboda matsalar wasu bayanansu yanzu za su iya rijista a kan lokacin kafin babban zaben watan disamba mai zuwa kotun kolin kasar ta umarci hukumar zaben kasar da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rijista kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin yin rajistar katin jefa ƙuri'a. hukumar zaben wacce ta fitar da kundin sunayen masu jefa ƙuri'a ta fitar da sanarwar cewa duk wanda aka goge sunansa zai iya sake rajistar katin zaben daga yau juma'a biyar ga wannan wata zuwa juma'a mai zuwa ranar goma sha biyu ga wannan wata an kuma ware ranar da za a yi rajistar mutanen da ba su taɓa yin rajistar katin zaɓe ba cikin wannan watan mai magana da yawon hukumar zaben eric zakfasu ya faɗa wa murya amurka cewa kusan sunaye dubu hamsin da bakwai ne aka goge daga cikin sunayen da mutanen suka yi rajistar har ya zuwa yanzu ƙasa da rabin mutanen da wannan abu ya shafa ne suka samu damar sake yin rajistar eric ya ce hukumar na fatan sama da mutane dubu talatin da biyu za sake yin rajistar kwamitin kare 'yancin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga kwamitin sulhu da a ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar da cewa sojojin sudan ta kudu sun kashe fararen hula da yi wa 'yan mata da yara fadi da kwashe kaya da sunan ganima da lalata wa mutane kayayyakinsu shugaban kwamitin na majalisar ɗinkin duniya zai ra'ad al-hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma har yanzu ana ci gaba da tashin hankali a babban birnin juba da sauran sassan ƙasar bayan faɗan da aka yi na tsawon kwanaki biyar wanda aka fara ranar bakwai ga watan yuli a wani rahoto da aka fitar wannan makon kwamitin kare akin bul'adama na majalisar ɗinkin duniyar ya ce yana da bayanai akalla 217 na faɗe da ya faru a juba tsakanin 8 ga watan yuli zuwa 25 ga watan na yuli mata daga kabilu daban-daban sun fuskanci cin zarafin fyaɗe daga sojojin sudan ta kudu ɗin rahoton na nuni cewa yawancin yara matasa da ke ɗauke da makamai ne suka aikata wannan ɗanyen aikin waɗanda aka yi imanin cewa suna da nasaba da sojojin spla yawancin abin da rahoton ya bayyana shine sojojin gwamnati ne suka aikata wannan aikar rahoton wanda aka miƙa wa kwamitin sulhun ya bayyana cewa yawancin waɗanda aka yi wannan cin zarafin da su yara ne ƙanana sama da mata da yara ɗari ne suka ce an yi masu faɗe a kan hanyar fita daga birnin na juba zuwa yai bayan da tashin hankali ya fara kwantawa shaidu da kuma waɗanda abin ya faru da su sun faɗawa jami'an kare 'yancin bal'adama cewa sojojin sun ƙwace wa mata da yara kayayyakinsu har ma da yi masu duka a wajen shingayen jami'an tsaro na duba ababen hawa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya alhamis ne wata kotu a birnin istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin nan na turkiya da yanzu haka yake zaune a nan amurka wanda gwamnati ta zarga da cewa yana da hannu a kokarin juyin mulkin da bai samu nasara ba a cewar kamfanin dillancin labarai na turkiya gwamnatin turkiya ta faɗi cewa malam gulen wanda yake tsohon abokin shugaba recep tayyip erdogan ne shine madugun juyin mulkin tare da wasu jami'an sojan ƙasar kuma ta yi kira ga amurka da ta mayar da shi turkiya amma har yanzu dai babu wani mataki da turkiyya ta ɗauka a hukumanci na ganin amurkan ta mayar da shi malam gulan dai ya musanta cewa yana da hannu ko yana da wata masaniya dangane da kokarin juyin mulkin kafin ranar goma sha biyar ga watan yulin wannan shekara ya kuma ya allah wade da juyin mulkin a lokacin da yake magana da shugabannin 'yan kasuwa a birnin ankara jiya alhamis erdogan ya ce gwamnatinsa za ta yanke hulɗa da duk wani kamfani da yake hulɗa da malam gulen wacce ta yi sanadin mace-macen mutane ya kuma ƙara da cewa duk sisin kwaban da ya je asusun ƙungiyar malam fetur lagulen ta yaƙi da ta'addanci da ake kira feto zai zamanto harsashi ne da za a iya amfani da shi wajen yaƙar turkiya matar nan da aka kashe ta hanyar caka mata wuƙa a kan titin birnin london matar wani farfesa ce na jami'ar jihar florida da ke nan amurka dalin hatan mai shekaru 64 da haihuwa ta rasa ranta sakamakon harin da ah, wani matashi dan asalin somaliya ya kai da wuka a dandalin russell da ke matattarar dalibai da 'yan yawon bude ido a jiya alhamis ne 'yan sandan london suka ce ba su sami wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addancin na hari wato aikin wato harin aikin ta'addanci ne ba wanda kuma ya raunata wasu mutane biyar wanda biyu daga cikinsu 'yan ƙasar australia ne, ɗaya ɗan Isra'ila, ɗaya kuma ba Amurke da kuma wani ɗan Birtaniya baki ɗayansu babu wanda yake cikin mawuyacin hali. Amma 'yan sanda sun ce ta yiwu harin na don saba da matsalar taɓin hankali. 'yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin russell da ke kusa da jami'ar london bayan da suka yi amfani da wata na'urar kashe jiki matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun 'yan sanda yanzu haka a wani asibiti da ke birnin london sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana harin a matsayin wani mummunan aiki kuma ya ce yana jajanta mutanen da abun ya shafa To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ga dukkan alamu kungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ta shiga ruɗu matuƙa. don kuwa banda sabon shugabancin kungiyar da babbar kungiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa ta isis ta yi na'am da shi ƙarƙashin albarnawi sai gashi kuma wasu mabiya shekau sun sake ɓallewa saboda kyamar kashe-kashen da yake yi kamar da yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a abuja hassan maina kaina ya aiko mana bangaren boko haram na malam mamman yanzu dai ya tabbata cewar sun balle daga uwar kungiyar ta Boko Haram da ke karkashin jagorancin Imam Abubakar Shekau. Cikin wani faifai da muryar Amurka ta samu a daren jiya, Malam Nur ya zargi Imam Abubakar Shekau da kashe kashe rayukan mutane ba bisa haƙƙi ba. Allah subhanahu wataala ya hana kake rai ba da haƙƙi ba. Manzo Allah sallallahu yana cewa sama da kasa su rushe ya fi alheri akan ran mu'mini guda daya. Kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane. ai kana jin kasa kasan sa kai ma kana ji zan kashe na kashe zan kashe ka kashe kai ma za ka je na ma wanda kwanan da bai kare ga kan ba za ka iya aikawa ba kaga kamar mu ga mana muna zaune kaga da kamar mara yana nan a zaune kaga da abu fatima ya aika wai shi ma yana sa kashe gashi a zaune gashi ba idrisa da malama mustafa kiri ma ya aika kashe suka sunan a zaune sai sa muka ce gaskiya ba wannan shigoyin da za ka fito ka yada wa mutane ba gaskiya ba ne. Mamman Nur kazalika ya koka da yadda Imam Abubakar Shekau ke ci gaba da kakkashe manyan kwamandojin kungiyar. Ana tsayar da haddi wanda ba haddin musulunci ba a cikin wannan daular. Malam ba ana banki ba kai kashe ka kashe shi ba ya shakawi. Malam Abdulmalik ba kai ka kashe shi ba. Ana ce wata baba Abdulmalik wani Kaduna kai ka kashe ba gwamna. Anya addini ne kake so kai bawan Allah nan. Kana kashe gabanin yaki. kana kashe malamai na addini kai ka kashe Mustafa ta kai ka kashe kaka alai a fatuwar mubin ka ki kashe tun da ka kashe bayan Allah nan ka sake gani wani nasara ne a nan lokacin da arna suka rubuto a bada motansa bai buga duska ma babu haka ya yi hannun cikin arna kai kare ne wannan addinin musulunci ne faifayin mai tsawon kusan awa ɗaya da rabi a ƙarshensa ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka ɓalle imam abu fatima ya yi aliki Allah to akwai abin da muka bari ne kullum ana koran mu yau shekara guda da wani abu wallahi ko suna suna samun kananan nasarori <laughs> ya zai bayan Allah gashi zaje kan arnaba a samu nasara yana da kyau mu zauna mu yi tunani a kalli abubuwan da yake tafiya wannan din ya sa muke gudu wannan ne to sababin zama na mu karshe kauni. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. To a gaida Hassan sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure IMO a takaice ta shirya ma 'yan jaridar ƙasashen Najeriya da Nijar da Senegal wani taro kan yadda 'yan jaridar za su taka rawa wajen wayar da kai ma 'yan Afirka da ke hankoran zuwa Turai saboda su daina yi marogo kallon kitse. daga baya su kuma yi da na sani kamar yadda wakilinmu a yamai suleiman muna barma ya aiko mana Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure da 'yanci rani OEM reshen niger ita ce ta shirya wannan taro ga 'yan jarida na Senegal, nigeria da niger bisa la'akari da yadda waɗannan ƙasashe ke matsayin wani tudun tsira ga Afirkawan da ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya. kara kusanto 'yan jarida a yaƙi da wannan ɗabi'a don ganin sun mai da hankali a kan ayyukan waye kai wani mataki ne da zai taimaka a ci ƙarfin wannan matsala da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan matafiya a hamada ko cikin teku in ji mai bada lacca a wannan taro christos christodoulides daga ƙasar morocco il est très important que les journalistes de nos jours couvrent les questions liées à la migration de manière ko baya ga waye kan talakawa a game da mahimmancin dogaro da kai ta hanyar ayyuka ayyuka da sana'o'i a nan cikin gida afirka wani abin da mahalartan wannan taro ke fatan mai da hankali a kansa bayan sun koma gida shine jan hankulan shugabannin kasashe a kan maganar inganta rayuwar jama'a eh, sunana kim kimberly daga nigeria in akwai aiki a lot of people za su zauna a gida amma domin boko haram terrorist shine ya sa muna da large number suna bari gida yanzu suna je other country so in suna da aiki sosai economy ya yi stable to za a gida in government sun yi nasu rayuwar nigerians za su zauna gida ai ba wai za su ce europe ko wani gari ya fi nasu ba in sun je wajen za su yi aiki kuma so ba wai za su je wajen a ba su kudi ah, abin za mu yi wai mu ba su labari mu ba su information mu giya masu abin da za su san kafin su bar gida. Mansura Fal wata 'yar jarida daga kasar Senegal ta bayyana cewa taron na mai ya koyar da su abubuwa da dama a kan batutuwan da suka shafi matsalolin 'yanci rani saboda haka ta gargaɗi 'yan jarida da yin taka tsantsan wajen bayar da alkaluman da ke ban hannu da na hukuma. Gwamnatin Nijar ta sanar cewa bayanan da ta har haɗo har zuwa ranar 31 ga watan Maris ɗin da ya gabata sun ce kimanin mutane 630 ne 'yan kasashen Afirka ta yamma suka ratsa ta ƙasar da nufin zuwa kasashen Turai ta ɓarauniyar hanya Nijar na matsayin kasar da 'ya'yanta ke zuwa cirani, haka kuma take matsayin kasar da ratsawa ta cikinta ya zama tilas ga 'ya'yan Afirka ta yamma waɗanda ke da niyyar zuwa turai ta barauniyar hanya, sannan sau tari kasar ke karbar 'yan cirani da aka tuso su daga turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida barama yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimmai ali ta gabatar mana da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu hajiya maimuna muhammad tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta najeriya da ake cewa naka a takaice da kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida kafin idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum mai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu kun ji bayani da hajiya Maimuna Muhammad ta yi a kan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SEDPA. sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira na nemi sanin shin ina mafita. Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya. Idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya asibitin manyan asibitoci ne kawai za su ba da wannan magani. Ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi gwamnatin eh, state suna da haƙƙi a ah. lokal government ma suna da haƙƙi idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu to za a samu ci gaba amma da idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki wa'annan nauyin wa'annan cututtukan da suke bullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo haka hmm. muna cin mun ci galaba amma gaskiya matasanmu a yanzu yadda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to mu abin da zai kai ba gaba su ne saboda kamar yadda su tura ke cewa su ne sexually active yanzu eh, eh. yawwa su ne yanzu ma'aurata su aure za su haihu a gurin su amma ba haka ba tsofaffi ai da wasu ma za su ce ai sun kai wani fannin menopause ba mace ce cewa ma sha'awa ma bai damu ta amma shi matashi zai tafi koyaushe je bai damu ba da kamar da na gaya miki muna ta faɗakarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga saboda Eh, muna samun tallafi daga kasan waje ko ta global fund ta tafa ko ta world bank to yanzu aikin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun je na ƙungiyoyi sun ja da baya yawa sun daga baya yanzu dai a tsasi wajen kashi ishirin bisa to kin ga ko kasan mu dole su dauki ta dauki wannan nauyin gaba daya na yin ɗarin ma in ya so su kawai ƙari za su kawo maimakon a ce su suke yin komai yanzu san tafi yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita ƙasar ta ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai saboda a ceto al'umma daga wannan cutar. To ya batun kin san da din idan mace tana da kanjamo din akwai watan da ana bada magani din mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba to bisa bayanin da kike an samu koma ba to ta wannan fannin fa kamar macen da take da ciki shi an samu ci gaba ne ko duka bangarorin ko a da din eh. ma wannan da bature ke cewa eh, prevention of mother to child transmission din ko eh. in kika duba a wannan report din da ta majalisar dukkan duniya mu Najeriya ta mu kasa take ko a saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko eh. idan kuma in tana karkara wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji dole sai dai a kalle ta a ga ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take shi sana a ciki tafi ki tafi eh, binni a je a miki gwaji to kin ga kafin ta zo binni a gwaji ai an kai stage inda yake maybe ba za a iya eh, mata tallafi da muna muna muna muna wa unguwar zomomi bita unguwar zomomi bita ta yadda suke idan sun duba sun science sun su turo a kai ta a to yanzu abubuwan ne sun yi kasa gaba daya gaskiya saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan saboda a wannan recommendation da ake shi ne daga an san cewa tana da wannan cutar to ba za mu tsaya ba sai mu fara bata magani ta fara sha in gane eh. yawwa kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba ana cewa can yadda za ta samu har ya samu wannan kwayar cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar ishirin eh, bisa ɗari ko? Eh. Amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida wazo mata ɗauka kuma har jinin ta ya taɓa eh, jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar. In ko ba haka ba. Za ta harbi ɗan kenan. Za ta haifi za ta harbi ɗan kenan. In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa a asibiti. Idan ta je haihuwa a asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? to ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi shi dan a bashi magani yana sha ita ma a bata magani tana sha to a saboda eh ci gaba ci gaba mm. ci gaba eh, eh in fa asibiti ta haihu ba ta haihu ta haihu a gida to wannan ba yanda za a ce an hana um, ba za a iya tsaye da za a iya samu a samu sa'a cewa ita unguwar zoma ko an mata bita ta san da za ta yi ta dauki haihuwa amma a loka tari za ka ga cewa cikin ma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai to kin ga chances shine za mu ta haihuwar 'ya'ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba sai har yaro kafin ya kai shekara biyar ya kanjami ya yi kamar yadda um, bincike nuna dan da yake da wannan cutar da kirke kaiwa shekara biyar To kafin wannan shekara biyar ma za ga daga an haife shi za ki gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi ji ba a ta bashi maganin gargajiya kafin a ce shekara ɗaya biyu ya mutu ba za a sani. Cewa ƙanjamo ba ne. Cewa ƙanjamo ba ne. Haka za ta yi ta haihuwa, ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta. To ashe da sauran aiki kenan. A da sauran aiki a gaba gaskiya tana ƙasa tana dabo. To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yiwu ba kenan. Yanzu dai muna dubu biyu da goma sha shida. Eh. Ko? Eh. Shekara goma sha hudu za su taho kenan muke magana. Eh. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske. To. Wannan allurar da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta an samu kasashenmu na afirka mu najeriya mun samu an fara bayar da ita mun kuma za a bayar da ta kada a dogara da tallafi. galibi dai masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba. Haka ne, to shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kudin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan ƙanjamo kan shekara ta 2030? Ba na zaton za a ce an cire ta baki ɗaya amma ina kyautata sannan da shekara goma zuwa shekara goma sha biyar idan muka ci gaba da abin da muke za mu samu sauƙi kwarai saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon kanjamau ɗin amma na gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi kuma buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu eh, tun ma mu da muka taso daga kasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi da fatan Allah ya sa a samu nasara. To batun eh, samu ko kuma kirkiro allurar rigakafi fa? to kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana kokarin kirkirowa ita kin san cutar hiv ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin dan adam ne ta shiga cikin bargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin kwakwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke nake magana ko a wannan taron ma da ake a afirka ta kudu daya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalibe. to game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi sittin daga cikin ɗari. ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala? To ai wannan shine babban dama abun tsoro. Daga irin ƙirƙirar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ana da mutum miliyan talatin da zuwa mutum miliyan talatin da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sasa a magani. Amma a idin ƙirƙirar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan goma zuwa mutum miliyan goma sha takwas ne suke shan magani. kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu ɗari da kawai suke samun magani kuma su mutane da suke zaune a kasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da kasashen da suke na nan afirka ba wannan shine yasa nake ta kwakwanto a ta cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cuta nan da shekara goma sha biyar to lalle akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya? To Najeriya kin san tana daga cikin ƙasashen da suke suke jan duniya a baya kwarai. Saboda eh, shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar muna buƙatar lokacin estimate miliyan 120 dala gwamnatin najeriya da kyar take ta iya ba da miliyan 8 zuwa miliyan 9 gwamnatin amerika take ba da miliyan 45 da sauran ƙungiyoyi to najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kuɗaɗe don kin ga afirka ta kudu suna da kanjamau da yawa kin ga indiya amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da najeriya take shi yasa nike so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu ah, da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya akwai buƙatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawanmu kuma za su taimaka wa mutane. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan filin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa jimai Ali ke fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma gasar filu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaici. To a takaice a yau juma hukumar zaɓe ta Ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe. Hakan zai baiwa dubban mutanen da aka goge sunayensu saboda matsalar wasu bayanansu. Yanzu za su iya rajista a kan lokaci kafin babban zaɓen watan Disamba mai zuwa. Kotun kolin ƙasar ta umarci hukumar zaɓen da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rajista. kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin yin rajista katin jefa ƙuri'a. Kwamitin kula da kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira kwamitin tsaro da cewa su ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar da cewa sojojin Sudan ta kudu sun kashe fararen hula da yi wa 'yan mata da yara fyaɗe da kwashe kaya da sunan ganima da lalatawa mutane kayayyakinsu. Shugaban kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya Zayed Ra'ad Al-Hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma har yanzu ana ci gaba da tashin hankali a babban birnin Juba da sauran sassan ƙasar. Bayan binciken faɗin har na kwanaki biyar wanda ya fara ranar bakwai ga watan Yuli. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin Istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin nan ɗan Turkiya da yanzu haka ke zaune a nan Amurka. wanda gwamnati ta zarga da cewa yana da hannu a ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba a cewar kamfanin dillancin labarai na turkiya gwamnatin turkiya ta faɗi cewa malam gulen wanda yake tsohon abokin shugaba rasif tayyip erdogan ne shine madugun juyin mulkin To da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi salama da ku ga sakon taya murna ga Malam Adamu Ɗanladi Matazu da matarsa Habiba wacce aka fi sani da Ladidi saboda karuwar ɗa namiji da suka samu wanda za a raɗa masa suna gobe Asabar a Shema Kwatas Matazu jihar Katsina. Allah ya sa girma cikin tsoron Ubangiji. yanzu a madadin sarfilu hashin gumul da ya taya ne da wanda ya haɗa mana sautin mr cd da abokin aikinsa salaman da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato jan ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin.